Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba biyar ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto daga Najeriya cewa a daidai lokacin da ake fama da rashin tsaro a kasar masana na danganta matsalar da rashin ayyukan yi tare da kira ga gwamnatoci da 'yan majalisu da su tashi tsaye domin magance matsalar. Sannan har yanzu a Najeriya za ku ji cewa ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah ta musanta labarin wani bidiyo da ake yadawa a kafafen sada zumunta da ke nuna cewa an kori Fulani makiyaya daga garin Origbo na jihar Ebonyi. Bayan haka za ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni, amma yanzu dai bari Muhammad ya fara mana da labaran duniya. Assalamu alaikum. Kungiyar tarayyar Turai ta nuna matakar da kan rahotanni daga hukumar kula da nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cewa Iran ta koma inganta makamashin uranium kuma ta ce za ta ci gaba da aiki don ceto yarjejeniyar nukiliyar ƙasashe da dama da ta hana irin waɗannan ayyukan. Da yake ganawa da manema labarai a Brussels mai magana da yawun kungiyar EU Peter Stano ya ce ayyukan Iran za su yi matukar tasiri idan aka zo batun hana yaduwar makaman nukiliya. Stano ya ce duk da matakin yin nadama na Iran, shirin haɗin gwiwa na JCPOA wanda aka fi sani da yarjejeniyar nukiliyar Iran ya kunshi matakan bincike masu tsauri waɗanda har yanzu suna nan. Kwanan nan Iran ta sanar da hukumar kula da makamashin nukiliya game da shirinta da ƙara bunƙasa zuwa kashi ashirin cikin ɗari adadin da ba a taɓa gani ba tun lokacin da aka kulle yarjejeniyar. A shekarar 2018 shugaba Donald Trump ya sanar cewa Amurka ta janye gaba ɗaya daga yarjejeniyar kuma tun daga lokacin ya sake kakaba takunkumai kan Iran da aka janye su a ƙarƙashin yarjejeniyar. Da yau talata Birtaniya ta sake shiga wani kulle a duk faɗin ƙasar saboda sake samun waɗanda ke kamuwa da COVID-19 da ake alakantawa da sabon nau'in coronavirus. Firaminista Boris Johnson ne ya sanar da matakan a wani jawabi da aka nuna a talabijin jiya da maraice inda yake cewa yayin da nake magana da ku a wannan dare tocinmu suna fuskantar maci daga masu cutar covid fiye da kowane lokaci tun bullar wannan annobar a birtaniya kaɗai adadin masu jinyar covid-19 asibitoci sun rubanya kusan sau uku a makon da ya gabata zuwa kusan dubu ashirin da bakwai kuma wannan adadi kimanin kashe arba'in cikin ɗari ne da lokacin da muka kai kokoluwar yawan mutanen da cutar ta kama a watan afrilun shekarar da ta wuce a ranar ashirin da tara ga watan disambar da ta wuce an samu sama da mutum dubu tamanin waɗanda suka kamu da covid-19 a birtaniya wanda ya kafa sabon tarihi Prime Minister Johnson ya kara da cewa adadin waɗanda suka mutu ya yi sama da kashi ashirin cikin ɗari a makon da ya wuce kuma zai karu. Prime Minister da kansa ya soke wata tafiya da aka shirya zai kai zuwa india. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sarkin Qatar ya isa Saudiya don halartar taron shugabannin yankin Gulf a yau Talata. wanda ya biyo bayan sanarwar saudiya na cire takunkumin da ta sanya wa qatar din na tsawon shekaru yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ne ya tarbi shek tamim bin hamad athani a filin jirgin sama da ke garin al'ula na saudiya ana sa ran kasashen biyu za su sanya hannu kan yarjejeniyar bude sararin samaniya da ƙasa da kuma ta ruwa a taron kolin majalisar haɗin kan yankin gob sarkin saudiya salman ne zai jagoranci taron rikicin diflomasiyya ya fara ne a shekarar dubu biyu da sha takwas a lokacin da saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain da kuma masar suka yanke hudar diplomasiya kasuwanci da kuma tafiye-tafiye da qatar kasashen guda hudu sun zargi qatar ne da mara wa ta'addanci baya zargin da doha ta musanta kasashen amurka da kuwait suna ta kokarin kawo karshen wannan takaddama wanda washington ta ce hakan na kawo cikas ga kokarin shawo kan iran kasuwannin hada-hada kudade a turai sun yi asara yau talata saboda damuwa kan adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a duniya lafiyar wahainiya da yin allurar rigakafi ke yi da kuma zaben yau talata na kujeru biyu na majalisar dattawan amurka a jihar georgia da ke kudancin amurka kasuwar zuba jari ta ftse ta london ta yi kasa da dubu ɗaya cikin ɗari a hada-hadar da aka yi da tsakiyar rana CAC ta paris ta yi kasa da dubu bakwai cikin ɗari kana dax ta frankfurt ta yi kasa da dubu shida cikin ɗari kasuwannin hada-hadar kudade a asiya yawancinsu sun samu riba a yau kasuwar zuba jari ta hansin ta hong kong ta cira da digo shida cikin ɗari kana shanghai composite ta rufe inda ta cira da digo bakwai cikin ɗari kospi ta seoul ta cira da kashi ɗaya da digo biyar cikin ɗari kana tsec ta taifi ta rufe inda ta cira da digo shida cikin ɗari ita ma sensex ta mumbai ta cira da digo biyar cikin ɗari a hada-hadar kayayyakin sarrafawa kuma an sai da zinare kan dala dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyu da digo talatin kowane ounce ya yi sama da digo biyu cikin ɗari ɗan man amurka an sai da shi kan dala 48.25 kowace ganga ya yi sama da kashi 1.3 cikin ɗari kana ɗan yamman brand an sai da shi kan dala 51.75 kowace ganga ya yi sama da kashi 1.2 cikin ɗari da Muhammad Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin a daidai lokacin da ake fama da rashin tsaro a Najeriya, masana na danganta matsalar da rashin ayyukan yi tare da kira ga gwamnatoci da 'yan majalisu da su tashi tsaye domin magance matsalar. Alkalman kungiyar kwadago ta NLC ta nuna a ƙarshen shekarar bara ta 2020 cewa cikin adadin 'yan Najeriya kusan kashi 14.2 na al'ummar ƙasar ba su da aikin yi. Daga Yola ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da rahoton. kamar yadda alkaluma kungiyar kwadago ta NNC ta nuna a kashe shekarar ba ta ashirin cikin adadin 'yan najeriya kusan kashi goma sha hudu da biyu ba sa da ayyukan yi wannan ma na zuwa ne yayin da masana ke danganta rashin ayyukan yi da cewa suke ta'azzara matsalolin tsaron da Najeriya ke fama da ita a yanzu. Malam Yakubu Musa Uba da ke sharhi kan lamuran yau da kullum ya bayyana illar rashin aikin yi ga harkar tsaro. Kuma akwai dangantaka sosai tsakanin talauci da da rashin zaman lafiya. A ga mutum baya samu kuma baya da zai samu dole shaidan ya rinjaye shi musamman in ba halayen da ake ci daga ba tarbiyya ba ba tsoron allah to ya kamata a da mutane ta nan sannan kuma su ma institution wato hukumomin da ke irin su 'yan sanda da sauransu wanda aikinsu ne kula da ladabtarwa da sauransu su ma yadda suka saki jiki kusan kamar ba sa aikinsu in mutum ya yi barna kawai zai iya a ɗau belin shi ko a ba abin abu yadda ya kamata shi ma na ɗaya daga cikin da abin da ke ingaza mutane suna ga ana kidnapping ana samun kuɗi kuma ba ta ɗaukan wani. to sai dai kuma sautari akan ma zargi gwamnatoci da kuma 'yan majalisa wato wakilan al'umma da shakulatin bangaro ko da yake wasu 'yan majalisa dattawa na ko cewa ba taro an zama ɗaya ba sanita aisha dahir binani yar majalisar dattawa tilo daga arewa maso gabashin najeriya ta ko baiwa maza kunya inda mata horar da sama da matasa dubu ɗaya sana'o'i tare ma da ba su kayayyakin su sana'ar da aka koya musu. wato wannan taron dai don raba ma matasanmu da iyayenmu mata da 'yan uwanmu mata mu abubuwa na amfani wani amfani da shi don su samu don dogaro da kansu a cikin su mun yi ma mutane training training na wata shida a various sana'a'o'i wanda ya haɗu da a ciki akwai computer training mutum 154 akwai tailoring mutum 56 akwai hairdressing salon mutum 36 akwai aluminium fabrication mutum 31 akwai satellite installation mutum 23 interlocking mutum 23 vulcanizing mutum 19 plumbing mutum 18 gsm repair mutum 8 wato yin takalmi mutum biyar mutum su ma waɗanda suka ci gajiyar shirin sun koma yaba ne da wannan kokari da 'yan majalisar dattawan ta yi. aljanna mun gode da abunda da sanata aisha binani ta bamu in allah ya yarda za mu aiki da shi dari bisa dari wai kowane tasiri irin wannan tallafi ma ke da shi haila yau dai ga yakubu musan kwarai da gaske irin wannan tallafin zai iya rage talauci sai dai abu muhimmin shine mutane da yawa masu samun irin wannan tallafi ba su fahimci manan shi ba don su diya za a ga ba mutum dubu ishirin zuwa ɗari ɗaya dubu amma yawancin sun karɓa kawai sai su yi sharholiyar su ne da shi suna jira shekara mai zuwa kuma sake ba su tallafi mamakon su amfani da shi a matsayin jari ka fara sana'a ko ka inganta sana'anka don shekara mai zuwa in ya dawo a samu a bawani. kamar yakubu musa shi ma ali tukurbin kola. ya ko ba da shawara ne da cewa a gaskiyar al'amari irin kyautatawa da za a iya cewa 'yan majalisu za su yi wa al'ummarsu ba karamar muhimmiyar rawa za ta taka ba musamman ma a halin da kasar najeriya take a yanzu haka na rashin aikin yi da kuma taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa da dai sauransu koma da menene fata ko shine allah sa a samar da ayyukan yi ko a samu a rage zaman kashe wando ibrahim Abdulaziz. sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To har yanzu a Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah Cattle Breeders Association of Nigeria ta musanta labarin wani bidiyo da ake yadawa a kafafen sadarwa na zamani da ke nuna cewa an kori Fulani makiyaya daga garin Origbo na jihar Ebonyi. Shugaban kungiyar a yankin kudu maso gabashin Najeriya Alhaji Gidado Siddiq ne ya bayyana hakan a yau Talata a wata hira da muryar Amurka. Ga yadda hirar tasu ta kasance da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorogwe. Wato kasan zuwa kasanmu Najeriya kowa ya san abun da ke faruwa. Akwai mutanen da wanda ba sa son zaman lafiya a kasan nan, wanda ba sa so su ga ana zaune lafiya a kasan nan wanda suke neman su haddasa fitina tsakanin mutane da mutane. Wato wannan abun da ka gani wato wani bidiyo ne mutanen nan suna lallai rashin zaman lafiya da sauransu kuma yana so ake ga irin wayannan waɗannan gari da suke nema su haddasa fitina. Ni dai kiran da nake musu kowa ya bi doka da oda. Wannan abun da suke ba abun da zai haddasa ban da fitina. Na kiran su in suna neman wani abu ne a gwamnati su fito su ga gwamnati abun da suke nema amma ba ta da fitina su hana talakawa jin daɗi ba. Wannan ai talakawa ne ake tara hankali. Wannan abu ni dai ina ba shi da Alfonso Sokorogwe. Masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto na musamman a kan gwamnatin jihar Neja a Najeriya da ta ce a shirye take ta yi sulhu da 'yan bindiga da suka addabi jihar amma ba za ta fasa fafutukarsu ba. Gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta ce kofa tana buɗe ga duk wani ɗan bindigar da ya nemi yin sulhu. domin kawo ƙarshen matsalar ta'addanci a jihar. Jihar Niger dai na fama da wannan matsala ta mahara. Masu kashe mutane da yin garkuwa da su da masatar shanun Fulani. gwamnan jihar Niger wanda yake zantawa da manema labarai a babban gandun dajin nan na garin kamfanin bobi ya ce za su ci gaba da fatattakar 'yan bindigar har sai sun bar jihar Niger kamar yadda ya yi karin bayani abun nan da kaga muna yi suna tserewa za mu yi su goma amma kenan a shirye kuke ku yi sulhu da su yan ta'addan nan ah, wanda ya tuba kuma yana cewa ya gane kuskure yan dama ai mu abin da muke so kenan muna son kowa ya samu arziki in mutum da ya ce talauci ne yasa shi yake yi to zuga hanya da za a zo muna tare da cibiya na najeriya za a baka bashin shanu za a baka bashin kayan abinci za a baka komai kuma a zo a sayi madara hannunka haka gama biya za ka wanda yake son yawan nan yana iya ya bar wannan halin halin halin banzan gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta dauki matakin gyaran gandun dajin na kamfanin bobi ne domin bunƙasa kiyo na zamani da kuma tsugunar da makiyayan wuri guda matasanmu 'yan nan Niger an koya musu da ake kula da ban ruwa na zamu da sauransu wanga dam da ka gani nan kusan kilomita biyu ne kuma muna kokarin za a kara shi zuwa kilomita uku yadda zai ishi dabbobi zai ishi shawa da muke shuka na musamman na dabbobi za a samu kifi sannan kuma masu noma za su amfani da shi wannan ciyawa da an shuka nan hekta ɗari uku ne aka shuka yanzu ya ma yawa yanzu muna jira akwai injina na musamman da za su zo wanda za su yanke shi su aje shi ta can bangaren za ka ga wani gini ake na bulo wannan gida ne da ake aje abinci in an girbe su a kai kowanne zai ɗauki kamar ton kuma ko shekara goma ka aje shi a wajen ba abin zai same shi abincin dabba saboda haka alhamdulillah mun gode Allah wannan abin da muke yi zai taimaki makiyaya kuma zai rage fitina tsakanin manoma da makiyaya domin muna sa ran yanzu ba sai sun kora shanu daga arewa zuwa kudu ba za su tsaya nan akwai ruga-ruga da yawa nan an san su an san ko su wane ne kuma uh, akwai manya-manyan kamfanuka daga turai da suke nan wanda za su yi aiki za su yi mu'amala tsakanin su da fulani da ke da nono a nan za a taimaka musu ta bangaren gyara shanunsu alli misali yanzu shanu da muke da shi yana ba da madara lita ɗaya ko biyu a rana yanzu muna nan uh, shi sarki yana ana aiki za a kawo wani irin shanu daga indiya da sauransu wanda za a hada wanda ke cikin 'yan shekaru ko za su samun kamar lita goma zuwa goma sha biyar to kaga wannan kudin su ya karu kuma muna nan mu gwamnati za mu tsaya musu ta bangaren wajen sayan madaran suka a cuce su ka gani ai saboda yanda ake sa sayan madaran daga manyan manyan kamfanika sun yayi eh, su manyan kamfanika ya kamata sai madara daga wajen su amma za mu zauna yanzu za a tabbatar cewa an sai madaran nan da kowa zai samu abin da ya kamata ya samu mai martaba sarkin muri alhaji abbas tafida shine gwamnatin jihar Niger ta baiwa aikin kula da bunƙasa wannan gandun dajin ga shawarar da ya baiwa makiyayan. Kiran nan babba ne, ina gaya wa dubba fulatani, rahaman da Allah ya baku na Niger na wannan gwamna, to ba in kuka bari ya ɓaci kun yi asara har abada. Wannan abu babban alheri ne ga mutane yanzu gobe jibi har iyaransu. don Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim yutil hikmata man tasha faman yutil hikmata fakat utiya hairan kasira duk arziki Allah ya sa shi a hikima to an sami gwamna da ya fasalin wannan hikima ya yi wa bafulatani wannan hikima kuma wannan hikiman shine kasawan bafulatani dama yana da saniya saniya na sin ciyawa ciyawa na tsira a kasa shi kuma bai da kasa to zai tafi da shanun sama ne don haka wannan yanzu kasan da ba yi da shi an hutar da shi kasan gwamnati an yi ciyawa shi ya kula da ciyawan kawai ya ce da sanunsa ya arziki don haka duk wani bafulatani ya sani an shuka masa alheri yanzu kam shi ya yi fasali ya girbe wannan alheri mace da namiji duk da yake dai fulani makiyayan sun yi maraba da wannan gandun daji da ke yankin karamar hukumar mariga to amma matsalar 'yan bindigar ta sa fulanin sun fara barin yankin na karamar hukumar mariga sarki ne a bo bobi gire zirza kuma wannan abu hiyan su gaskiya ya ba mu tsoro kuma dalili abin da ka ga uwanka na yi yana tahiya yana gudu ko kai kana shakku ne don abin da muka gudu dama muna ji abubuwa daga zamfara har yanzu ya shigo neja hannan amma eh, menene ake musu suna gudu to gaskiya akwai masu satan dabbobi masu koran dukiya kuma ana kinnafin ɗinsu sunana kiri bauchi ni ne zonal commander na tun zamanin obasanjo ni ne zonal commander na hunters insha allahu hilani suna tashi sosai da yawa suna tashi kullum domin akwai matsalolin da suka ga ya taso wanda yake shi dai barawo na tabbatar da nan masa in ce munan ne ba mu da barayi a ah, barayinmu suna hitowa daga wata jiha akwai bangare masu koran shanu kamar mariga local government da rafi bangaren mashegu su kuma suna kisnafas. to abinda ke firgitar da filaninmu barayo dai na bahillace da ya zo ya kori shanun bahillace ya ɗauki bahillace. ya kori na baduki ya kori na badankare ya kori na bakambare ya kori na kamuko haga anan shi dai ya zo da sana'an shi na sata bai bambanta kowa ba to abin da ke faruwa wasu ɗin ma an koran masa shanu suna bin labi don barayin nan su fi ƙarhin ka isko su suna bin labi shanu su yi yawa an ga suna samun guda uku suna samun guda hudu to shi kuma sai ya kasance in sun tafi biɗa suna samun matsala na wasu jami'an tsaro na kamar wa'anda suka sa kansu sarkin filanin dajin na kamfanin bobi alhaji bello ya ce tabbas akwai buƙatar gwamnati ta ƙara himma a kan matsalar rashin tsaron muna son ta ƙara inganta mu tsaro don saboda mu ma mu samu mu saki jikin mu zauna. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce ta yi tsari sosai don tabbatar da an inganta sha'anin tsaro in ji gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello. mun yi tsari da yawa kuma muna kan yi kuma ba za mu bari ba saboda allah ya kawo mu zamani inda muna da miyagu da yawa wanda ba son zaman lafiya to tunda kuma mun lalla mun biya hankali mu kuma ba tare da dogon bayani ba ah, abin da dace mu yi ba za mu yi gaddama ba za mu yi abu za mu yi shi muna nan kuma muna kan yi bayan haka muna magana da jami'an tsaro musamman civil defense ko shi kan na magana da shugaban civil defense akwai musamman ah, 'yan tsaro wanda ake koya musu kula da eh, kare daji kuma za su karo mana wasu da dawo ba sai na gaya ko guna za a kawo ba saboda talabijin amma lalle za a kawo mana wasu tsarin bunƙasa gandun dajin na garin kamfanin bobi dai da zai tara dubban filani zai taimaka zai taimaka matuƙa wajen shawukan matsalar makiyayan in ji masana harkokin tsaro Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Allah da ka hai hasashe na. Ubangida da za ka ɗauki zance na, a Allah da ka hai hasashe na. Banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa. ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. madalla an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Super League ta jamhuriyar niger ta kwallon kafa inda aka buga kwantan wasannin mako na tara da hada jangorzo Football Club ta maradi da Olympic Football Club inda aka tashi banza da banza. AS Police ta yamai dai a kwantan wasan ta sha kashi daya da uku a hannun Sahel Sporting Club ita ma ta yamai. Sai mako na goma na Super League din na kwallon kafa na jamhuriyar niger inda a ranar 29 ga watan disamba da ya gabata as sony dep ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun as fan sai as nigelec ta yi ɗaya da ɗaya da us gendarmerie national as sony dep ta sha kashi banza da ɗaya a hannun duwan ta yamai a ranar 28 ga watan disamba da ya gabata a ranar 24 ko ga watan disamba da ya gabata mako na goma ɗin na wasannin ƙwallon ƙafa na super league na jamhuriyar niger espoir football club ta zandar ta wa olympic football club ta ya mai biyu da ɗaya sai gs adar tattawa ta sha kashi a hannun jangwarzo football club ta maradi a birnin tawa da ci ɗaya da nema sai sporting club ta ya mai tawa a as nigeria ta ya mai ɗaya da nema sai irana ta arlit jihar agades da ta racing football club ta ya mai ɗaya da nema yana s garda national du niger da as duwan aka yi ɗaya da ɗaya idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na super league na jamhuriyar niger ta farko ita ce union sportive de la gendarmerie nationale da maki 20 ta biyu ita ce as guard national du niger da maki 20 ta uku as douane ita ce ke da maki 18 sai as ninjilak tana ta hudu da maki 17 jangwarzo football club ta maradi tana ta biyar da maki 16 ta shidda espoir ta zandar da maki 15 ta bakwai as fan ta yamai da maki 13 ta takwas sahel sporting club ta yamai da maki 12 ta tara as police da maki maki goma sha ɗaya ta goma rasin bukoki ta mai da maki goma sha ɗaya sai ta goma sha ɗaya olympic ta mai da maki goma ta goma sha biyu irana ta arlit da maki goma ta goma sha uku gs adar tattawa da maki tara kutal as dab ta mai da maki shidda. Dan wasan kwallon kafar nan na Paris Saint-Germain dan kasar Brazil Neymar da ya je ciwo ga kafa a magamar duddige da tafin kafa ba zai samu damar halartar wasan komawa daga hutu ba da club ɗinsa na Paris Saint-Germain zai yi da sanceciyar ranar gobe Laraba idan Allah ya kai mu yayin da Rafinha shi ma dan kasar Brazil da ke buga ma Paris Saint-Germain din shi ma ba zai samu buga wannan wasan ba sanadiyar kamuwa da cutar mashako ta gama duniya ta corona coronavirus kuma tuni aka killace shi rafiniya din aka hana shi dukkan yin ma'amala da kowa saboda kamuwa da wannan larurar ta cutar mashako ta coronavirus shi ko club din nan na liverpool da ke kan gaba a teburin wasannin premier league na kasar ingila ko kasar birtaniya ya sha kashi a ranar jiya litinin da yamma a hannun southampton da ciɗe da nema duk da wannan cin da aka yi ba club din na liverpool shi shine da yake kan gaba yanzu haka a wasannin kwallon kafa na Premier League na kasar Ingila da maki 33 sai dai yana huskantar barazana daga Manchester United da ke matsayin ta biyu da maki 33 shi ma yayin da Leicester take ta uku da maki 32 Tottenham tana ta hudu da maki 29 yayin da Man City ke ta biyar da maki 29 Southampton din da tashan maci Liverpool a ranar jiya Litinin tana matsayin ta shida da maki 29 har haruna mamman bago na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice Kungiyar tarayyar Turai ta nuna matakar damuwa ta kan rahotanni daga hukumar kula da nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cewa irin ta koma inganta makamashin uranium kuma ta ce za ta ci gaba da aiki don ceto yarjejeniyar nukiliyar kasashe da dama da ta hana irin waɗannan ayyukan da yake ganawa da manema labarai a brussels mai magana da yawun kungiyar eu peter stano ya ce ayyukan iran za su yi matukar tasiri idan aka zo batun hana yaduwar makaman nukiliya da yau talata birtaniya ta sake shiga wani kulle a duk faɗin ƙasar saboda sake samun waɗanda ke kamuwa da covid-19 da ake alakantawa da sabon nau'in coronavirus Firaminista Boris Johnson ne ya sanar da matakan a wani jawabi da aka nuna da talabijin jiya da maraice inda yake cewa yayin da nake magana da ku a wannan dare. Tocinmu suna fuskantar maci daga masu cutar COVID fiye da kowane lokaci tun bullar wannan annobar. Sarkin Qatar ya isa Saudiya don halartar taron shugabannin yankin gok a yau Talata, wanda ya biyo bayan sanarwar Saudiya na cire takunkumin da ta sanya wa Qatar din na tsawon shekaru. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ne ya tarbi Sheikh Tamim bin Hamad Athani a filin jirgin sama da ke garin Al'ula na Saudiya. Ana sa ran kasashen biyu za su sanya hannu kan yarjejeniyar bude sararin samaniya da ƙasa da kuma ta ruwa a taron kolin majalisar haɗin kan yankin Gulf. Sarkin Saudiya Salman ne zai jagoranci taron. Kasuwannin hada-hada kudade a Turai sun yi asara yau talata saboda damuwa kan adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a duniya wahainiya da yin allurar rigakafi ke yi da kuma zaben yau talata na kujeru biyu na majalisar dattawan amurka a jihar georgia da ke kudancin amurka To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binta Esther muke muku fatan alkhairi mu kwana lafiya assalamu.